ha an haɗa kayan auren an je italy an je swiss an je dubai an je ina an haɗo kayan auren an yi biki an raba motoci an zubar da dala an gina mata gidan miliyan 100 an yi waye an yi guda duk gaba ɗaya an kammala menene duk me aka kawo maka gidan fitsari shikenan ba shi bane duk harkar ta fitsari ce duk an haka duk wannan wahala da